a wani ka buga wasan mayu da miliyan biyar sinyoma me ya faru sinyoma wallahi tun jiya ban ji miliyan biyar ba bata ji magana ban ji magana da malaka ta haƙe kanta yamma da na ji daɗi wallahi sun yi a wani ka ji wannan a wani kafin a bayan gina budurwa su kama da baban su ya gudu to baban ban bayan tempi bilen na mishi ne wai na magana da kira baban ka kana magana wai wai wai wai a kira budurwa ka fara zubo ta dan iska tana suna. tana sona ga baban ka kira yi shuru a ta speaker na waya hello alaji yawa eh gashi na inje ka da jaka ka dan mu kusa ka dan daga wani gini haka nan ka juya da baya sai ka shiga da kafan ka na hagu eh gashi na inje ka sai ka zo eh, ya je abin ka zo don ka ga ka da kera da gunta shi a wani da bakin kofar illa da hasan ne ka ga bakin kofar nan fa wani oyo wayo wayo kunce a kunce ni baba tsaya tun ka ka ga buruwa na zaka ci uban kan ba gabar da ba da kayar baban na kai a wani zo da zo da zakan kudin nan mu gani miliyan biyar ne ka ba shi ciki ko Awalu. God have mercy upon us. Awalu ban ga kuɗi ba na ga takarda. Awalu ba na kamar takardan betin ne fa. Eh wani show out the guda biyar haka na kula. Wasan manyu Awalu ka buga wasan manyu da miliyan biyar awalu yanzu yanzu nan. Awalu ka buga wasan manyu da miliyan biyar. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a wannan baka zo ba wallahi sai na rabe ka da bindigan nan oke ka ta zan kai ka zo da ka gina ba nan ba ina da nan ba maman kuma wallahi zo na a wani ka buga mai wasan mani da miliyan da miliyan biyar a wani zai tuwa na gure zai shigo a wani yau ko ni ko kai ko su